الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين باهك أشيد من كراتم من لتاكم البداية في علوم القرآن معنا لتاكم متى كم فرقوا غمد سنن sanin القرآن da alkur'ani wallafawar sami ɗan ibrahim ɗan bali ɗaya daga cikin malaman garin masar yau za mu tashi shafi na sha bakwai a babi na farko cikin babukan wannan littafi mala ya ce albabul awwal babi na farko alwahayu babin da ke magana akan wahayi daga cikin ilimin ƙur'ani ka sani cewar shi alƙur'ani wahayi ne na Allah to ya kamata ka sani ake cewa wahayi da kashe-kashensa wahayi shine saƙon da Allah subhanahu wata'ala yake isar da shi zuwa ga manzanninsa don su sanar da bayinsa dokokinsa da kuma labaran abubuwan da yake so su sani wanda za su saisaita musu rayuwa da kudurce-kudurce da yake so su tafi a kai to shi ne sai ma da yake cewa wa fihi salatatu dawabi a shi wannan babi na farko mai magana akan wahayi akwai bayanai guda uku masu tattare abin da babin ya ƙunsa. الضابط الأول بيان نفرق بيان دكيتي مراتب الوحي أربعة متاكي متاكي دا أكل سنا وحي قداف إني نفرق الرؤية المنامية قال abu a mafarki yana daga cikin nau'i ko kuma mataki na wahayi da ake yi daga nan ne ma aka samo cewa mafarkin annabawa gaskiya ne saɓanin na da naka bai zama lallai abin da muka gani ya gasgata ba Allah subhanahu ta'ala cikin suratu safat yana labarta mana abin da annabi ibrahim ya ce da ɗansa annabi isma'il yace ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuk kai ɗana isma'il tabbas na gani a mafarki gani ina yanka ka fanzur ma za tara ka duba ka gani ya kake ga za'a tutun da ya san mafarkin annabawa gaskiya ne me ya ce wa babansa sai ce ƙala ya abati if almatu umar ina ga baba ka aikata abin da aka umarce ka to shine Allah ya fanshe shi da kawo abin yanka na rago ya zama dalilin fansar wato ani annabi Ismail daga yanka yanka dai aka ce to ga wani abin yanka a madadin wani, shi ba sai ka yanka shi to farki Allah ba gaskiya ne wahayi ne da haka akwai abubuwan da manzo ya labarta ta hanyar mafarki aka sanar da shi su sannan sai mala yake cewa allafu firrau'i salo na biyu shine kimsawa a zuci kawai allah ya kimsawa manzo ko annabi saƙon abin da yake so ya isar da al'ummarsa ya ji abin ya shige shi da bai san shi bai da shi yanzu kuma ya je yana da shi ba tare da mafarki ba to shi ma irin wannan akwai hadisi da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa haƙiƙa rai mai tsarki mala'ika jibril ya ɗarsa min ya jefa min cikin zuciyata ya kimsa min cewa babu wani mai rai da zai mutu har sai ya cinye abin da aka yanka masa na lokacin rayuwa da kuma arzikin da zai ba mai mutuwa sai ya ci abin da zai ci ya sha abin da zai sha ya sa suturar da zai sa ya kwanta inda aka ce kwanta har sai ya gama kare guraren kaf sannan ya mutu sannan kuma ba wanda wato anin zai mutu har sai wato anin iya lokacin da aka shata ya yi ba za a ce wani ya maza ya kashe shi kafin lokacin mutuwarsa a sai ya kai lokacin sannan zai mutu to wannan shi ba hadisin ina sanar da mu cewa banda ganin abu da annabawa suke a mafarki ya zama wahayi to kuma ana iya kimsa musu a rai suna ido biyu ba bacci suke ba na uku ma na ce at-taklim min wara'i hijab shine zantawa da annabi a tsakankaninsa da Allah da ke zantawa da shi akwai shamaki da kariya ba zai iya ganin Allah ba sai dai ya ji abin da yake faɗa ma. to akwai wannan salam shi ma dangane da wannan Allah subhanahu wata'ala cikin suratul baqara aya ta 32 yana cewa qala ya adam bi asma'ihi Allah ya ce da annabi Adam sanar da mala'iku sunayen waɗannan abubuwan da na sanar da sai ya faɗa musu da ya faɗa musu Allah ya ce to ban gaya muku na san abin da ya boyo a sama da ƙasa ba na san abin da ba ku sani ba saboda haka na ce zan sanya halifa a ban ƙasa ku ji ku yadda kawai ba na ku bane ku ce to yanzu a sa wanda za su zubar da jini su yi kaza su yi kaza to kuma kun san wasu abubuwan da suke tattare da suna alkhairi ku sani ba to anan shi ma Allah ya zanta da mala'ika da annabi adam ya zanta da annabi adam har kuma ya zanta da annabi musa har shi ma ya nemi ya allah nuna min kai in ganka kwana nan tara ne ce ba zai baka gani ai ba a gani na a duniya sai to amma in kana so ka gani kalli wancan dutsen in ya tabbata inda yake in na nufi ka gani zai za ka gani da Allah ya nufaci wato gudun dutsen sai dutsen ya zama da daddagagge toka da alahu dakka inji Allah ya mai da dutsen wato dakakke inji ba wuce daka ai daga nan ya samu daka ya nike shi ma Allah Musa ya faɗi sumamme wa kharra Musa sa'iqa to saboda haka anan ma Allah ya zanta da annabi Musa haka ce wa kallama Allah Musa taklima Allah ya zanta da annabi Musa zantawa to wannan da shamaki tsakani manzo ba zai iya ganin Allah ba annabin ba zai ga Allah ba sai dai ya ji saƙon yana faɗa masa kuma yana kiyayewa haka Allah ya ce wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab ba zai yiwu ba ga wani mutum Allah yi magana da shi sai dai ta salon wahayi a kimsa masa a rai ko ya gani a mafarki aumin min wara'i hijab ko ya magana da shi da shamaki tsakani ba zai iya ganin Allah ba aw yursila rasula ko Allah ya aiko manzo ta kanas izo ka masa sakon ne mala'ika jibril fayuhi fayuhiya bi iznihi ma yasha sai wannan mala'ika yi wa annabin wahayin abin da ake so masa wahayi da iznin Allah innahu aliyun hakim hakika Allah madaukaki ne mai hikima mana yake cewa na hudu alwahyu bi wasidatil malak yi wa manzo wahayi ta hanyar sanya mala'ika ya zama tsari imma ya zo a sifarsa mala'ika kamar da manzo taɓa ganinsa sau biyu a rayuwarsa imma izo masa a siffar mutum kamar da wata rana taɓa zuwa sahabbai suna zaune ittala alaina rajulun shadidu bayadi siyab shadidu sawadi sha'ar la yura alaihi atharu safar wala ya'rifuhu minna ahad ya gushe ba yana ta shigowa cikin sahabbai suka ce hatta jalasa ila ila annabi sallallahu alaihi wasallam har sai da ya zauna gurin annabi ya jingina gwiwarsa jikin gwiwar annabi ya ɗora tafukansa a kan cinyoyinsa sannan ce ya kai annabi muhammad bai ce masa annabi ko sai ce ya kai muhammad kamar wata mutumin da yake cikin gari tare da shi ta akbir ni anil islam sanar da ni ne musulunci kaga turo shi aka yi iman wannan tambayar don amsa ta fito an fahimta ya tambaye shi musulunci ya tambaye shi imani ya tambaye shi kyautayi ya tambaye shi alamomin tashin alkiyama ƙarshe duk da a gama annabi bayan wasu 'yan kwanaki ce wai kun san ko wanda ya zo yake tambayar nan ka ce Allah da manzo suka sani sai ai mala'ika jibril ne ya zo me hikimar zuwa sai ce li yu'allimakum dinakum dan ya sanar da ku addinin an fahimta su da ka to ko dai wahayi ya kasance ta hanyar mafarki ko kuma a kimsawa annabi ko kuma Allah ya zanta da shi ko kuma ya taso dan aike mala'ika ya zo ya faɗa masa to din su ne matakan da Allah yake bi wajen sanar da annabansa da manzansa da manzanninsa wahayin abin da yake so a isar zuwa ga bayansa to shine ma da yake cewa a babun farko da ya kamata ka sani a ilimin alkur'ani kasancewar shi wahayi ina daga cikin saƙonnin da Allah ya sanar da mala'ika Jibrilu ya zo shi kuma sanar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko to in ka fahimci wannan gare to kuma duk abin za a faɗa maka na ilimin sai hankalinka ya kwanta zuciyarka ta saki cewa ai wannan abin fa yanke daga Allah haka tunda asalin saƙon na Allah ne ita su mala'ika jibril ya zo sanar da manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan shine bayanin farko cikin wato bayanai uku da babin wahayi ya kunsa kuma shine karatun mu na yau abinda muka da Allah ba mu ladansa kuskure Allah ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk